الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين waɗanda suka karyata annabi shu'aibu sun hallaka gaba ɗaya suka zama kamar ba su zauna a gidajensu ba ba su ji daɗin rayuwa a cikinsu ba waɗanda suka karyata annabi shu'aibu sun kasance hasararru saboda sun yi hasarar kawunansu da abin da suka mallaka amma waɗanda suka yi imani daga mutanensa ba su kasance hasararru ba kamar yadda waɗannan kafirai masu karyatawa suka yi da'awa